studio kalam gangar ka salamu alaikum barkan dal wato ne kirka salaran sai studio kalangu faji karara adam du studio kalangu su gira yira da wata dia kan inda gochar bande niger ganda hakko rani niger labo fiya zulmata matkan irfa karai alwati kal watin kun irfa kararan sai bastarabo matani gite kan gana amad gai matkan cine haye gogo ko jinanda wikipedia itonan dirdo ne bastara harno kan ago irbor bila bakengo wena kangara da bindora wane aga borai no fondal ci almiyale no waldume di chargamara im forai musan yan te kan si kanda musan dai kul iba funa bon bore gan ganda bai regu sumo bore ba funa bon ngai mo ne kan hari hannanu aga kanda lakkal kane aga nan labu mu zada nan kan cini igo gati wadin nan kan halka sun UNESCO sata nga mo ina dan nam ginera zan sarigir zambarinka da iwocin da tacha Niger labora dai kan agogute arzakano kan go kan da yan bore ba funa do hare agona labo go ko gina Niger labu bore yan in konkonsten la sabiente idi kan jirkulu imate har arkangana borem cer bai ba sai cer gama imin gai fore gino habu fo imate anan ni jalla bo akwa gina a atontongo bori wadin nan kan zarmai inganda ballai fore da kere da mugo bire ballai inganda gurmancai fulan ngai inganda mawari o kan irci dai no asil man kai na aliru furgerara irin dug bai matano a asintin da jalla bo wara starawo mun gana funun ga ka nijar labdum foyen no sintin basirawo ifoti gwamni kaga kande labura basirawo matano igihim gaga yinda kangana nijar labo bora kulma faraha nijar labo bora in bafunai an ambori da halka songo unesco satamo kana gorandi na mjinaira ifoti gwamni kan aga kande nijar zai bafuna da hare imdu sanone wa batu irgande ne irsalen fora muhammadu koro borno kan a bai rai guso ga bafu ne charga irgan da jingir lampo jingir lampo mo bai kulga bai harande harandi ngana te bastare fondara da fatimusa isaka nga muwongono ti bor sintina kan sintinga sigiriyan kan kan ti bas tarabon ka zalman taya nga mo sata kan igorandi na mai magani jel labu nga tajin funa da hadiza sun siddiku mahamadu koro aran no ganda bere guso bare keng ba funa ir kyarga mara irgi sintin dara ba stara wo mutuno a sintin da nijar labowara eh, sabu mm -hmm. ninda istido kalangu bore kulu kalangu bore kulu mm -hmm. ba sitarai kan ni goga ki irdo hare mm -hmm. hausa tarai mm -hmm. tabbas ta kano iganasi mm -hmm. tabbas ta kamo agwanda tabbashi tabbashi irdo sanda nan kan ni ga kwai ga eh, bashi kan ni kwa gin garau ha garau mm -hmm, garau bonu garau bonno ya dinga bor hinka na ga gona mm bor kan ga sambu garau da borkanga borakanga igi sambu borakanga sambu mhm. to ni dimo dani la sabu mhm. borai kulno ga garau sambu mm -hmm. borai kulno ga garau bana ya dinga tabastaka mm -hmm. bora kulno a gagona mm -hmm. har bobo go tabasa kara mhm. a gono eh, bora ize mhm. da albora ize mhm. gamara a gono kayi dinga hama dinga hama gamara gamara wani kati hankan irgane tabastaka kangu windo ra mm -hmm. tabbasta kamu fo gono kangu windo banda tarai mm -hmm. aga te dumai da chargamara dumai da chargamara chargamara mm -hmm. agoga te bora kanga gwai gwai mhm. gwai tere mm -hmm. gamara mm -hmm. to ni di wane kulu tabbasta kanu mhm. danila sabu ir niger labora mhm. dumi kul ganda ban kaga dumi mhm. kulu ganda tabasta ka ya dinga nongo sino kanda yangi mhm. yangi sin gati ir labora wadin kati harfo sintina wana ga nan tabasta ka mate gabu dani la sabu matakan iga teda da a mafaro ne irne higi mhm, mhm. dan ne higiyan ya denga san alliance de mhm, san sanga bon kan yan matkurno ni morgu banda to tare mu gono tare mo aga henigate ni service rendu ni ma gomnite bor fosin aha wadin bonno iga aran alliance te ingai wani ingai wani almayalai wala danito legere da wangu gogote nodin bumbu ga hiniga nan borema kerdi ima nan da bore ga la shasla bore kanga almani zaidi wala mm. nodin bumbu ga hiniga te hmm. da madani kwai ni du musu beri ni ne na ma hmm. bor fo gaga bisa adini ni gaba gabu a san haifo fo a ka gani fa ba aran yayi je kulugate ba su tare mhm. zama im hongu hankan kaye hankan kaye gamara wala mhm. service kan a dambara mhm. jinsi to wadi no danila sabu nigeria dumi ze kulu no te a tous no boye te se sont service mm -hmm. wadin sai no service obon mm -hmm. ni sihini gadi bore makaga charkar eh, mhm. a hini gati no mhm. a hini gati eh ba su tarai gwanda fonda yan mhm. kan ga gana ka da nya da baba isi ba su tarai ra har yan gono kan ba dai ni ba su no ni hini ga tasi da ane ba ni ganan no zama hankan borai gaba ba su tarai renforcement de la parenté borai ba funa mudu gabi tun fala mhm. haikulu kan ga kan eh, fitina fitina mhm. ba asiba asiba fala woden sai no iga kirari iga borai sifa to sanda bogubiri mhm. da sonwai da zarma da zarma mm. no gane zarma ganda kajin geza eh son wai bare wale zarman gane ba goburi azaba wake mhm. to ni di wani sanino kan gagabu mhm. Daman ti eh, tabbas ta karano ni niki dinin ciwo sai a sai ba saka layangi amma nodin iga haru ima salange ya tikar eh, mera salange eh, ya fi ya no to mamur koro irge karanga <laughs> kazalmata ya wazir an warin di ifo ifoti gwamni kangara nijar labosi Eh, assalamu alaikum mataran mataran kani irgir koy sabu kanir be han wani dumo mm -hmm. irim kaga borai se bastarai bon mhm. zama harino kanga borai e, eh, dankirga mm kanga lumana sifir wani labora mhm. zama da lumana sino kwara su square digini square digini banda nirgi fi irga irga ware irkoi ara mutiwoni nduma mu ba mhm. a bonga feri agbore bonga feri voilà ingi sene ga ba ara mite ara mi bo bandi to ifo tu gomni kaga kande ba gomni kaga kande iga ba isingi fai kerra mhm. silman kaina fonwa zarmagadi biganda zanga to bai kan du salati zar magadi biganda matkan kar su more isa matkan sun bor su more hamisa ya no zar magadi biganda haramma mhm. donc abdusalam kana dono linte go balle me mhm. zar mai ai kayeno dine mu ya hau zama kayi sa goko matkaniki mun gano ba strege sintin da kayi dinga wani hama mhm, voilà wadiyan kulka kan da ba su amma aran mame zarmai mana na ashe maliya roye ga sambu ga sarkin gadi ga biya muradin tusa dan manti ba su taraira ni singine boro sewo sarkin gadi a singite a karmi mm, mm, mm, a karya don aran di im dugina aran sai kan ba su tara a gono a gai hunkuna boreno sigo ne nan kan nijar fun za din za Nijar mandu ingu wana eh, independence za mandu amantenga bon labu amantenga bon labu jibo bakari mangana sintinga te depite tawo laborano mm -hmm. jora hamani mangana sintin te député zender laborano arandi mm -hmm. kena imdugna aran se niger wo irte a follo mm -hmm. irgi higi kerra irgi forun likere me ufono gabu bastarano adanga bastara gande gomni a gonde gomni gumo zamun kuna sappayante sappayante mm -hmm. arama hunkuna ni ginga kani min kela kan ga ti zarmani ma kom bana am foy am goro ufo se zan stare gono mm -hmm. arandi har gwani kan jingin lampoki bumbo da aiwa sun gasa la zama son da bore in gindi ga hau to ni won giwo ga matanir te kan Ba ganan bastarawo amdu gabi tonton ni shella bora matka gingite matkaran te wo. karan ga yi lakale kendi zama ufo sai hunkuna malar zama e, koyan gina kirgo ga te bananir go ga ye ufo sai zan bore kan ko kyautarai afoyin su baka fuyan wo kan kafu yemu isi ba kalim gorin ga hinni isi goy dingai na mai isi goy dingai na mai hun kuni din kanin bora sifa dama nin san a gin hawun bora <laughs> aro ke sifa yan wodin da bora nin sifa anu ai fo man tai fo no ane nuwa boro wani izo nu mhm. ne ko gine di si gate a ga dare mhm. ufo sai na ga dare zama bor yan gono igingine sai bakili zama o me zama a wani alhakono no me nuwa zarmano nuwa maigano nika nika nomi mm. to zami ne mai ga gonda gono a sin ya fu bero do inesco kan ga gwar ke wonde ngo ina dan namu ginera har mu no kan a ganda gwamni bomba ta yadda nijar labo ifo na kan dinga ni nijar labi zai ba funa do are eh hay ka kan ne ngono gati problem mu hun kun nijar labora mm -hmm. barkul kan ga goy da wani namai borkul kangati e donu ko wala hayo fo zanga isin da gabi ufo se zami gidi kan bono kan sin da lokaci mhm. bifo nango e bravia mhm. in irin irin wani conference fote annan marga fote irin marga fote to marga dira we bora kan go gine ngono gati e université mhm. département agriculture wan gine na me wana gin funa ngono feri ingu no ani hun kuni ifo kyo mki goy kai gite ina se ufo sa ana ifo kyo bore mu bai kan bore kan go ha goi da wani namai mutu bore no kan sin da goy mhm. bore no kan da berai mhm. zan bera di no gana im ka namai do mhm. son da mari malan dauda an kime ani ai nan kai funu dole no im no gabi namai si ufo se zaman namai hun kuna namai hinno ginga bore dan kyarra da ran sambu siyasa e, economy akulu igi bore faino mhm. mhm. bor kan gonno noru asiba am goni ngi kela kan sinda noru alors que na mewo bora kul no go bore go di kersi mm -hmm. wala zan daran sambu na mera adina am bogono mhm. adina ne kala ni zango ni kela ga ni kan gonni hina ni mu zagoni kela ga un kun bore ngono kan sinda wodin ibon era ufo se na mai goga dare ibon era donc inga wasi di kala inga kala inga famie mm -hmm. da dor bumbu im kandi hansi ber fo im gisi kenan ba fami borgere iska gidi borede to kazalman ta ya wazir irge karanga abdullahi sagda kasigini jingir lampu irge baram famin dirse bastarawo matakin no gabo goni jalla borada to lalle eh gishin tindiri koy ma kan bismillah mhm. rahmanarahim rahim eh, hin ko gabi ko ga shabu kan mhm. kan diri anil ke buhun kunan daga hambani mhm. kan a hino da da rana ninno e bere wane kan ga furo wane o dimora mm su ban suban zama hunkuna burkul kan te arsilama sai berino ni mhm. go bore kirko su banira fahama ga bai kan gono mu bai kan hunkun gono bu gono to lalle ai ga eh, studio kalangu aran me ame fondo goi de kan aran jogu gu iri ga girke iri mu kaga duga kanda bore she bere fondu wani obo mm -hmm. to eh, ba se tara a gonda infani hal hal hal manci musu labura labura mm -hmm. ba se tara a seno aiwo gine in arm mm -hmm. malfa malfa amma malfu no kan a ga fayin kan da malfa kindo mhm. malfa fa fundi na ga mhm. danga lokaci kan borai wo gona ga carawi. Mhm. sangiri ne hun kullo ka chora ir kul ga bai wangura nirgo mhm. wangu binde sinda lalabu asinda nya shifun baba shifun iza shifun iza shifun mhm. kaina shifun bere shifun wanda wani shifun kurinyi wani shifun ji shifun satar shifun sakala shifun ni ya dai nidi hasarau go wangura gura gwamni kusara amma ba sai tarai hunkuna matkai baba niki shonda Eh, ane hala ba se tare wa sin gite nigerian ai irma charwi amma hun kun gona gite ifo no kanda irma ko tudurwa ba se tara eh, labi sai gbara indir kyalai irgo irhina ga moboyan kalwaina mukayan tanganan ba su tara a mazibi borai wallahi ifaham gwamnati ba shi sam da haikanta ba su tare tare jima i politika ira i wana luwa ira i wana hayo ira hunkuna ba se gabi sigudu ba ini me ga tribon bon ga aplike zami siga investissement dangara mm aha aran faham wala mm -hmm. hunkuna isigu noru dan mm -hmm. ni gogo faham wala hun mhm. kuna hunkuna eh, silman kai na gice bakan eh, al'umma ga ba haikir gogo te ifaham mm gun zangun gidi wango kul kan gona ga te jingil lampo bifo hunkun da girbi ta ne kan ai koi torodi mhm. torodi dai kan hunkun bur kul ga hin ga mili kan kala sécurité de sécurité anni koynode ay man konda soja ay man konda police ay man konda garda ay man konda gendarmerie hay kulu man koy banda malafa man koy banda ka bay hinne sorku bastarai malfa dai non ay fu bastarai malfa to wani sai ne ne sai bastarai malfu no mhm. amma malfu wane wanguna gawi mhm. lokaci kan wangu goga inna da mize hasarau mm -hmm. kul ba tare malfawo wongu nagawi mm -hmm. to halana wangu bi kulla kalkanai dumi dinu bor zambar egga nai morgu gurfo da kergame mm -hmm. kwaro me ameni kyar morgu shi bar hanna bai nisi lalabai ikul go ikul go kya ikul pat ani sheto har hinze gone ya dai kan ni morgu mhm. igina irkul labi je fallon ka ijeno yadin dinu tarwiyan mantir wannan mhm. kyarkon na mai mantiri mhm. kyarwon gu mantiri cattan mhm. gami mantiri wannan wo kan irwo bugu ta kyar a sine asande hine dobu yankan mhm. alsilama tare da ba tare igina ine labu follon nirmorgu in kanta ba tare no nirmorgu in zanta aini misidirinyan kan addini follon ka ijeino bor ba ni mana ba nijar wo kanan di wai yagga me ame didaka kul arsilama yanno yadin ga ikul mo ikobi aiki sai mu daga kani faham iko bi ikun no goga ne wallahi kim no gurmanki ya mu ago ir sai bo ai gaji da irko aga kim bo oho gurmanki ya mu kim no ago na gaki dai jama kul ko bi haru bu voyez e eh, lokacho din no ai na ba tara danga tonton ai ga beri hin na dai no hmm. mat kanki na ga ba ai ne man tufulan kai eh, amma ran ga kursika ai bor ku dai beri kursika ai ne man tufulan kai rega de macha ai ne bo aran ga kin wute yadin jama hunkuna bor kul kan ne di dim kul kan ne di iga suba ninga irano bor hanno mhm. gadan jin botare man tare no kan da silam tare fulanga ini mhm. wallahi ko ne asilam tare inno aine to wala <laughs> to ifo no asilam tare ne hay kul kan bisi bor hin ka ato bor hin zim san bujin boro mhm. iro irgin bor guru manchono balle jin bore balle no hausanki jin bore hausanke no adaranki jin bore adaranke no ngai bor jin bore ngai bor no fulan jin bore mai no ine fulan no ine wodu no suno fulan te yanda ga dire hawai na ga dingina ma doba ga banda na go <laughs> jingir lan poer porge <laughs> karanga alhamdulillah eh, mamadu aranga mamadu koro aranga na kangu ta sanno ba wala unesco bon nay ga ba masalan mhm. e, eh, mantikan irgine iri eh, politicien politique ko jin boray e isi isi ba hayono isi ba bastare e dama ingayno te hay kulu kan unesco ma anadan namu jinera an, an, anadan plaisanterie e ingenoni te seulement hankan aga hini gaki mm -hmm. e, boray si kamba tan mm. woni bon mm -hmm. wodi mo zade kan unesco na suban irdono aga hima borai mutum mm-hmm. artiste yi mm-hmm. donikai da eh, journalist da borai kan eh, Kanga ceux qui font la recherche là-dessus kayan gishi donc de me kyar ima kyar di ima kwai ga di mm-hmm. borai kan hima ima di ima ne il igaba im hayo kan sin kwai de gini ama amu bisanodin aba bisanodin zama n'o kan bora kul gaba mhm. boro kan kati kazalma kilcira mhm. na mai sataki gwala to inga aga hinga program mhm. ga sigiriyante ga sigiriyante kan ga eh, wani a present kan ba stara mu duga ga tonton to mamar koro irge la. journalist nin da madama hajiya mm-hmm. o oh, aran bumbu aran ga gice mm-hmm. girce irma muka ga fakarai ga bai ga borai bon fere pleasant in iyo igabai isa isa nan isa mm-hmm. e jo borai wato kulu abonu iganwa abonu igatun amma da nika ne kwarora dai no borai ga sintin ga parenté à plaisanterie ici hin ici ici ici gano gabi gabi gabi dani ni nyeje dani sintinga salan a gani ayo manti a shi ba shi to wadin mu de, ini wani, haya jisu bai bore bun ai fala ko ne wane isi ba irin dirin yan haka kauyi eh. bore na ne ne di hun kun gallu bore ishi ga kai gadi mm. amma hun kun ko guna duk wani lasa bunga ne atudura mais nga mal fay sambo kauye no donc ka veut dire que nga bumbo hino découragement furi sara donc il faut que nga kan ko kokaro din hala ishi gudu fi mhm. gura go di ba starang go nga te haya go himdanga bora ishe gwai jangai mm. <laughs> to eh. ne di mm-hmm. matakan irgo ne niger bor kulu sidu fonda ga kaga ir fai ya dinno dani di wadin goga te manti nigeria no na wadin eh, sigira mm -hmm. borje no furira ago tarai mm. inga no ga kaga borai dancara dancara mm. Mm-hmm. to mamar ko wadin maga amma irge karanga ajiya fatimu sun garu warin ti bor sintina kan sintin ga sigiriyan te ba su tarawo bo ifo nin dan sigira din ni ma sintin nijar labowara ga aran sabukan aran nirke ne eh, studio kalangu mhm. aran gaba irma ke aran sai bastarai harakara a -hmm. ai wato din tenere in, ina feri a gai kulu irgon da program program din irga te hausa sani irga te zarma sani mhm. tun gano hanfo kan irka kulu ina isin da ide kan hunkuna iga anime kulu aini to aya ai fungu haifu ai sibai hala gate mhm. zama aini wato din ai baba uh, eh, functionnaire de tano amma wani kulu a ga. aga ba fore da borkulu mhm. dangade anya fulanno mm. inga mo maradi borno manci bogobiru amma dai gane bagobiru zama sannora aiga ki gane bagobiru bumbo dano mhm. to inga no ir baba aga forin da anya kai wat kula aga kande wani filan te yakin filan aga tonye mhm. An fo ama haru han fo ama tun gano ir se <laughs> nongo ir mo ir mo subai ga haru akan da disu ibubu kan ayne gayi ay wura kala han fo bon boda da ay gor kula ay ga han hal baba kini yakini yakini kula ne se wala yakini yakini amakiyesi mhm. kala haya ba ay bonwora ay gayi ibubu ka ayne hamsatu hima ayne aya wala ai wanda ide ifo se irste bastare zama mhm. wato din ayna aiki ise gane ai baba aga forin da anya kan anya fulano bala ai gonda ide bobu kula ne to ya dinga irin sintin gadi hankan a gano mhm. yarin dono haya sintin kulu ai mate ni ingai mu imate zarma sani kala ingai mu kai na kai ingai mu idu ingai wana mhm. son kai irna fai mardi inga nuga tesken zar sezar irmo irmate sezar disatter mhm. to ya no haya sintin radio ra kala radio me da me ingai mu isambu igogate to karan da sintin gate mu arin diya kan da bar mai yan jalla bi zai ba funa ce da ruwa manci bar mai kaina zama kan ai sintin wato din ai baba tanjano ai go a kwara zama ai baba eh, kerono mhm. zama ai baba mbo soju no après no afro douane mhm. hanfo ai kai no din wondo nay se gaibe zama mhm. wato din irda iruka ikwara wato din igo tawa ai go zanka kula ani visage din amandare ase zama ai man barme gumu ani ai daino ai na se ani man ci musa isa ka izuno ai na se o ai daino ani ya dinga ko ciwo ni ka aran kwara to in gano hanfo eh, a ne ke ta kike wani nin no gaskan dai ba stray haraka da radio aina sai o mhm. a ne to wallahi vraiment bori kula a kana sai kala hanfo ay gogoro ine ige ke minister de jeunesse de sport et de la culture wato din umar hadari no kulu ina yake mhm. kulu ane ha kulu ay na répondre ane bon a gwanda ni a kan igba ga te semaine de la plaisanterie iga habuka ba oh, starama ga oh, kula ne agba ai ma gwai da inga da ai yadda mhm. ai na se to ai ga ai kurin da da ya fadi problem man da man ya mhm. ai sifuru ane to ai maha ane make manci ai petino manci baka sani no a gannan ni muka ya dindo ne kala irsin tingate da yazi dogoyan da metr mariyan mhm. eh, da halima burfu eh, a te ka singa mo irko masu ya ma yafa mhm. ni a dai da burbu do kan irte irte eh, giriyan kan irgate kan fo kula ma dangare ina suspendre isi to aran di karan goga te mu bar mai go te bure bar mai bobu no te zama ai ai go di bure de ne mardino tenere wato de mm. bor kul ga ba mardi maka ni masigiro ni masigiro zama ifo se haya adugabi ga tonto adugabi ga tonto zama son ni di danin fulano ni ga hin ga forin da bare bare mhm. ba ni futu da boro ane ni se aya ni basuno kulu ni ga yayi ya dinga aga akanda gwamni ir labo zama yenge sigati borai ni chardi ya dinga eh, haifono kan ga gangi imate hayo fitina fitina labora ai go fungu wato kan president nirke safe eh, asbe ate une semaine yakin kan nirke eh, salam tare fondara mhm. kullu ane a gaba ir shawara donc aya da man cikan waiboro manisalan don ai ga kiyase gani amadan plaisanterie gini zama ane zankai din kanga su bai ga tafi tana ir izayen yannu mhm. ir ga hin ga gangi hayo yange din da basitarai haraka mhm. da education haraka mhm. ya dinga ni di wani da ikanda sai shawara a ga hin ga te da ina bastara no gabi no gabi ga tonton kul ni ga di yenge dun kul agana mm. zama ba e, e kul wato din zan kai ga fai ga yenge nu. Mm. zama aya ai mu ai go an sanye wato din me a te son jiri fo kan ai siga sanye mm. ni ga ma e ga hey ya ni ba sino fa kul ni ga di abin surtout bellayan da zarmayan in -hmm. inga no ba e kulora za ga ba ga yenge kul ga hey ya ni ba sino fa abin ni ga di yenge yenge abin fa fat musarige karin ga jingilon ar o karan sintingarin bastara sigiro wote ar ma jane barmayente ar ma aran diyo kan barmayente nijar labora borai gogo ba funai ba funai anno to lalle ayo kai eh, jiro kai na ba se tara shintin mhm. ne giri zambari hinkan da hako mhm. zama rapuno ai shintin da mhm. iga kesa da boy donc eh, borai ga mile mc mano a garma kimkimo daino tirabon naida mm. sagda boy ablai sagda donc sagda mayo daino famiyo ma donc abdullahi donc famiyo one ise albora mhm. voilà mhm. donc aïka eh, ay kaga di il faut c'est en 2008 guir zambal hin kanda hakko kan ay ka premier maire rappeur 2008 mhm. festival move art ay kanda premier prix o kulu ay eh, gay go koy 2009 guir zambal hin donc lokaco dini gir fadin kan borai di sagda boy dangai sanno go kwara kul matono matono aka premier mai fo sai a dangai papap wiza giro dira kauye wai gukin di hinka nai taimo mhm. ai mai sa ku san bu wai go walam dingazi sargaji sarg gol gote wan zarbe har kana su san san hausa man nan kul shin kan dai kauye no kan borgi hingu koi gina mo ceci ai guzum bu bonko no kwara mhm. wala amiro wala mai garo kwara ko amakiye se kwara mata na mhm. ginda mai nona shintin mai gita aran ba se mai ta no man ta aran base nan kanci na wa hayo da no gina halai ga kaga furgora mm -hmm. donc ay duwai kan ba ya sai follon ko 309 san naf mhm. zongu hinzan di yagga mhm. ifo no na idan ara zama rapo kan ay gugate e jena ino goga e hangan furtaje furtaje donc ay bem du al umma kulu e se tarawo bora kul wonno ay mo shi kala ba stare odi ne man futa ji sanino bora kul bora no mhm. da bor ir ba bai kanir hay ingay gitu bor gine ka guguna dottije satare sakale am kaga banda zankai mhm. yadda -hmm. yadin ga wakai goga e, keke muhammadai gidi ai mantora mhm. dottije -hmm. da binde dama yo yo cin hangar su ma haikan goci o wiza sanniyan nai gogici ya maryam kulu ifo nai baikin igba su mm ma hangan mhm. don ai kata asandi hine dabu yan inga ne mm. gaba mm-hmm. nya ko fosin tare tabbatan diya bore ma caddi ga te donu bon fo gaba ka iri kuli nya fo ba fo izeno la bizi fo lonka mm-hmm. izeno adini fo lonka izeno mm-hmm. to wane o inga mo kai ko ceci ai kaga ai mayo barme ga jingil lompa tare da ifo sandan jingil lompa vala zama jingil lompo abdullahi wo sika kai bore gine zarmu wasu ngai bor wala hausan fo gene gine ni se ifo ai go abdullahi ni wona ma korau albora ne korau aima abdullahi mais abdullahi go forin du korau korau gana ce ni o dim fono or ke ni di abdullahi man to ama korau ha dim kanno mhm. Mhm. korau na mu mano deja ni ga bai dim kanno to abdullahi wa addini mano mhm. zamma kuno gono addini ma wo bor kunno gi hin gadan shinuwa gi hin gadan da silamu no annasara gi hin gadan da silamu no bor bi ga hin gadan amma na mu ma wo aga cabuno ni wo dimi fu gano nufun donc ingati abdullahi odin ga tuguno jingiri dan in bai dimi fo <laughs> voilà aran faham wala hali wo borci furara ni sha bai ni sha jirawo bai mhm. donc lokaci kai furo mhm. mata ne ga taimi kan da ga kashi ne al'umma kuldo mhm. ba sa tara ma zada ga ti kan ai furo ai ni tiyatara ite ai ni iska ki te kan gogu di kauye ira so hon kula ko ga di eh, radio fo kan gogu kan bugorera ai kai ne to sigiri ne ga bai mate inda zai mi bar contact direct imi ce mu dumi imi ce gurmanci nawa mhm. nga ti kan aina gurmanci se nulewa mhm. fabrika aina kareye mhm. aina nijar di mai kulma hangana ma bori sarki follon no gona kanga labo kulma gurmanci no eh eh eh ai gbe kisi dangane me son bor kul kan he mai no hanshin wako man nufun mai na ranga mai <laughs> to haya ga dai no ya dinga hunkunai wo ai gini gine ne sai hayan wo kan te hal ba sai tara azada mhm. borsi hame mhm. zam hunkuna ai hinne mhm. gitti comédien artiste humoriste harandi ko kan fondora kanga istade sambu harandi ko kusi indu nyora ce cin da fo ne sambu ai ni tonan di istado ce iye istado mo ara hinne sindi kalshe zambar waran zikin dugu tarai wono ba dumai kulni charmorgu dumai kulni charmorgu e wene wo banda mhm. nkun bo ai shin gine ne ba tare hal isi ba hame hal borai ifam mhm. to donc wo kan gona dai giti ai wo gine gine sai e hunkuna e alhamdulillah mhm. e bara pere sintin alfadi yankulu yankulu sintin istad ir kyabakan ne di wiza iri gonda namu beri namu beri kan gabon idan kan gabun dina mai kulbun bokalla kalkane na ga kande kan nan di hunkuna artista go ese ko stad wone kul gomni beri no mhm, mhm. donc hunkuna aiwo wo kan ai gici da gici irgin bare imiye ga haya guna mhm. zama kokari kul kan gona gate kokari go gate firmaci wala ni ma tere go kokari irin ya ni ma turiso kan ni go goma an ba se tare o shintin ga ka hunkuna maha a sin ni se han follon ne kan guno ningu sigire shintin emission do hare emine ngene ya han kan gwamnati ni ke tourne sensibilisation ni di mun kuna hay kusu do rugati mhm. ni gonu mhm. bon wi go gnu gnu foto mhm. asiburi ni wondi o ga kin din dan ki ga tajir kulu isine ga tirim se ba muru akan da bar mai ya dai bore ba funara minister follon no iri musabu iri ko iri musaba se umar hadari ngono oh, ai go gaki wodin se nigine goyo imano koyose mm. isu fulisi mm, mm. ya shi yoyo shi ya shi bai shi wana amma gaba ime kanda ba stara dini ya shi sai a gwanda montan hayo hanno arara ha'a im kandi bora ima dan goyo kanta goyo kan a chauka ga wani kan bon specialize a wano umar hadari hunkuna artisanome nga minister taran auteur compositeur no aga han no aga tucco don won do mo complano donc ngo za in aben kan festival odin kre mm. ba se tare wani jiro deja iro jiro me ame ba se tare ke follonno asuwasa asuwasa to ngo data kokari godin te to hino ko do za zumbu ni wimbo na shino to jingir lampoirge karanga irim ka mahamadu korauga irbaram irse son bastarawo matkan haigo ko jinanda ar waran dinwo ga aga ko gina mu matka sintinda aga koy gina mhm. amma ba su tarai manti gini manti bora bora a haiwano sanda irkwai nuna na sigir yadin mhm, mhm, yadin ga borfo sihin gane a gagayi mhm. borai gaka isila sabun da ba su tare wani mhm. ido igogo fongo haifo fonde kan igaduga izi bai tonandi mhm, borai mo gono isin da fondo kan ga nan haikul kan kati ire wana namai isin da fondo kan gate mm-hmm, mm-hmm. son unesco a ne wani sambu mm-hmm. wadin gwamnati bambatano ya dinga asidarai hankan irga henigate irga irga ceyante irga ceyante eh, gwamnatoga gwamnato ma sambu niya ifo katiniya eh, noru mm -hmm. imdan noru program mm. bore kan kanga wani ima te sigiri sigiri sigiri basitara hinna maga basitara hinna maga mm-hmm, mm-hmm. kuna hunkuna festival de rir irdo harai manti motakan tu a igate a nasara do harai mm mm-hmm, -hmm. il wana festival de rir basitara din hankan igaki mm no bore gaba ima haru lama aga kanisi amma festival de rir wani Mm, matir na maino nasarai din dai eh, wala kan da ne da mataka aki fimadin mm. da borai kan gada hankwar bai ne abin gashi albar kan gada wani manti ir wannan mm. amma ba su tare wani son ni ma hankan jingar lampo a ne kan akwai torodi mhm. boro margana margu Mhm. Eh, lerfo mhm. barmargena na epi bara kulu faham da mesajo kan a gaba ka nan da mhm, ido faham bor kul no koy fu da eh, bini eh, eh. to to ni di ya di no wani bastrai to non diyo o din da lokoleira zan kai isintin gabon ife za ganda ai ga ba ni se man tilakol borai tunin dano ni kwara nan kan ni goni baba ni ya ni kwara ni gadi bore kan gaga zura ara mhm. igane wani ni basa no mm. ifo no ifo no amanto lakwalo mm, mhm. lakwalo ra irga hin gane artiste wani mhm. imudu fondo kan iga kwai ga kai din mm. lakwalezi din imi margu ga kebise matakan iga bankan himgu fore da isintinda da mai so asilu to hayan kan irgine irgike irgite kati dai gini borai mai yi ga ka tare din igono ime kusa yi ka gayi ga kokobai gayyeti gate sanda matakan igate fima hayo hayo Mm. imi gaba ba ya kanda imi ga kanda ima di mata kan sanda ar gurge mhm. ni di mata kan nigeria gaba ba gurge ya no ba bane ba su tarai da in hanse mhm. a ga bisa gurge to eh. mahamadu kwadori ge <laughs> karanga fatima musa isa ka ifo cin kan garan sai kan ganin ba strawo a sintin gaza da amma ku kurbun da sangare ne ka kaga amdu ko gina to haikul da san buniya kula mhm. a dai no da gwamnati buniya a gaba ba su tare mai kwai gine mhm. a kwai gine dainu zama isintin gadi a gwamnu mhm. ya dunga a mani himai matan a himai ma di da kan bahin ka hinka mhm. dangane son ni dai zo kan goniyo igihin gana se hayo responsibility berfo matkan aga kokari ga kan dai eh, da barmai ba su tare fondara inga son a te ambassador me a irko na se bere da ino ise e, dangade idume dume yakin da mhm. igono da ino ise fondo ha yaran a kompanye ai be kan haya kan da gwamni bero zama ba gicar di tin ya fo ba ba ir izo kan go banda ingai mu da idi yakin ingai mu iga sambu e, dangade misali mhm. iga te matkan idi iri iri gogate imu dulla kalkane da bani mhm. ai go fongo wato din e, ai baba ba hande hane aiki a wanda bari kware i hannofo a gabon kulu bago birfo ka na se don ni to baka tsine mai non da ai babu gonda kortai o kula zumbu gana se bari na sa ana se o kula akai oh, gaguna ane manci ne da ai to ya din ai mununi se abinda ai babu manci ba eh, eh, kwarto din ka a gonga visajo manci a wannu zama irkayi bago birnu hmm. amma kyortare inganda baka tsine ingano son da ai irkayi da adu izu a ga tebo gobiri hayo taa se korti mondu mana oh inga mo dadu ize iri ba baba hayo mm. a change yɛrɛ gumi gamara yadunu donc ndi asino da dai iga ba da iga ba ga te haifu niya no buru ga sambu da i sambu niya walayi da hunkuna gwamnati sambu niya iga ba ba sare a har har beri iri labora mm-hmm. bar kulu ma ma, ma, ma mm-hmm. manci goy fo manci goy mu bor ke kedi man kan ayi ton tonki mm-hmm. ayi ma ima te sensibilisation bobu radio ra tele ra mm-hmm. mat kan arante hun kuna mm-hmm. ni gadi haya gate gomni ai si sonno ban kala ai kan daran se bastare fo ka ai do na te radio ra eh fulan fono eh kulu adinga anzure ni bai gonda dafu isi anzure fo dai igo kay yakin kalai magungum ga am gungum am ye ganda to kan ayi ganda din haifo fatta banda kula ne to ayya aitun so bai gafo <laughs> aya ai safu so mai gafo kan ni kan ni gine ai ya dinga ni mafo ah, aya ai kai koi fo buno ibbo buno go ai bunwara kan amanto ai mun bitira ga kyau irko ino ne ino ai mo bere din kan mm-hmm. yau da gobe ni bai ra go zanka mm-hmm. ai kul kan ikiyasi aga gayi da gari ni hantum ton dobo mm-hmm. ai sidriya ai bu ai ga ki ai izen se ga gayi ga te ba ai ko ekol iga anture zankai ai izen imane ita take sai ya ni di gwamnati kan irga ba uh, gwamnati ma di irse ama koy da gina vala to dijo bora go <laughs> irzon kom abdullahi sagada kan na jingir lampo ifo yeah. cen kango ni se na ba strawo mm -hmm. matkan ni sintin ni di hajabun bo ni nijar la bise sinting fam son a ko kogin wutan ton koi <coughs> euh, bah, mhm. euh, euh, mhm. ne to lalle ba se tara no am dugu de matkan hajiya fatini kiwala ni di ir babo ir kayo kan ha euh azumbu. zumbu an baryono bara aha donc ir gogi cabuno kan bise zai igogate me hala isigar zaka dangara a gabu gu dole ibn sibambu to ir kuro rana go manta buno sammat kirba ki asibu mhm. me asi koydi ginano danga me dari follon gine keme way banda yeyanwa <laughs> ne faham wala donc din koy guna ir gono ir bobu gono kan go tanga moga in mhm. kuna ayo amana bagay ifo bonnay ka son kan arandi mm -hmm. ka popor popor bon man mota to mota voilà songai bor fono tamo akai kwara kat kat bulu fono go kai hmm. ai kat kat bula ane wene o ane ngaga bara mai ga mannufun ane neo teran katto ke bai sai kauye fogo no dinda hmm. amai garono aka ne ni go gurmanke han hay kul kan riga mani goga teo ai wo ka no shi ba iman ka gi chandin din san ku ku fokul mhm. moto wona ga ba ai fatta ni kela na sai akwai danga ba su ba mhm. ba su tare bore al'umma ga barabo oh, a gono mu o a gono me danga unesco yan wo kulki gogne il baba yan no konda iko kari no go kwanda me unesco mo eh, aga gor garan gunno halaran sai fo teme o me aran ka wonno ara arzaka aran go ga guna eh, stam commerce voilà donc wo kan eg nogati il mi sombu mat kai baba niki sonda aran yan hotel la kolera c'est important aga buri mm -hmm. zankai gun gidi mat kai go sensibilisation o ga ga faman diyango mm -hmm. igo ga famun kuna amma eh iri ga ba umma wonno adola bo ko tonton oui man tay na go tonton al umma na go tonton donc wati din ni dai te furi stade hal son dai ban noron kullu la kole rani gifai amma woni asuwa sa ki ga bagati le lokkolay din im fongo hay kan ima ima dan zan kai mu dugu tunu oui, da oui, oui. ima chow ba zama o ima bay mamadu ne ago kurera oh. ima bai kan son wa gono i gogo da emission ai irin sambu csc mhm. gomnato do hara kan ga da labar sambu kai voilà mm. a himga radio kulu wa tele kulu am, am sandi kan imdu i programa ira yan kan te base tare wani ga amiga mm -hmm. wadin banda ilmi sambu karavan windiyan mm -hmm. gufur kurera wani kulu gwamnati himga sambu e ima furo kauyera ba se tare fonde bon guso bai ga haye wote am kiya galla ira ga ka kauyera iru musambu iru ko iru wona fore kirgite recherche do ha che che kan igite o da ma har bobo no go tabbas takara mhm. kan bore si habuwan da mhm. bore jami'a university mhm. ni di ba hankan takama faro bore sabai ga bori borai sabai ga bori imuduga hantum zan kai se mu duka gai ga kyau hankan borai den gaki eh, kirari eh, borai kan eh, yanga borai sifa hmm. aha oh, ba wadin mhm. ba wadin da ni samu samu ane a gwanda ibo mhm. bo wadin ni sambo ni mate liver fo da ni ka borai do ni so ba ga gisifa mhm. ga haruno to ba wadin da inite da wani kan gingar lampo ne ai bai kan da in wadi kulute tabata ka a ase kada dai hankante hankan kwai da gidi to mahmud korwir ga ran yir koy babar kul mo siye ga malfa studio kalam faji karam wer ka to am yir mun fa kare kala matono yigite kanganan bastara am dugabi am gai niger labora wani wani matkan haye gogo ko jinanda wajin fondara ir fa kare ne ir selen fora da muhammadu korau ngai no ganda bere gu so sobore keng ba funa charbanda bo ir fa kare da jingir lompo abdullahi sagda ngamo bastarai a wani haran hande fatimusa isaka nguti borsintina kan sintinga sigirte bas tarabon da kazalman taya waziri nga ta kan iguran nijar labu kan ga na mai amma ganga na ka hutun ta jin bora aran ma bore kai da fakari ikul ne gwamnato mu kokari gwamnato mu kan badan kan ganan ba Tarawo amdu gabi Bas stare gwamnino labura a ganan bore mtin ya fud babu fo a konda labur gina a ganan mu bore da kyar gamara imte ba funai hannu zamda bor bai kan ni ba sano da ballanin tonye ni situase ban kan ni ba kan ni ba sano te kulu ni futu ni ga yai arangu fakare ya dinga labo go kogina labo ton ton monu zam da lakkal go labora bora kulgun ba funai te matkan ahimanda da ai hadiza san su diku isa lawulin dal mustafa yuba ngai nona ga sinen tonan da arando